This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na Amurka Amurka ke sauraro kan mita 25.31 sai kuma mita 41 sana na iya jin ta yanar gizo ko intanet akan VOA dukkan ko kuma a jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya sai Nomad da Dalol da Niyya da kuma Fara'a FM. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed ne tare da Grace Alheri Abdu da kuma saura abokan aiki daga birnin Washington DC ke farin cikin saduwa da ko a wannan lazariya ta Asabar da farko ga kanun labarai. abin da yawan sha'awa a karatu a ghana ne fil din da na yi it fil ne so a nan ghana ne zan samu in karasa karatu na cikin sauki to gaskiya yanayin karatun su yana da kyau ana koyarwa sosai a ghana wasu 'yan najeriya suke bayyana dalilansu na zuwa karatu a kasar ghana to amma kamar yadda na ce ga grace nan da kanun labarai ke kungiyar mayakan alshabab ta kasar somalia ta ce ta janye daga wuri na karshe da ke karkashin ikon ta a kasar dubban mutane sun yi jerin gwano a titunan babban birnin kasar pakistan domin nuna fushinsu dangane da sulman batanci kan addinin islama kana tsohon kokun paparoma benedict ya bayyana gaban kotu na gajeren lokaci a matakin farko na shari'ar da ake tuhumar sada satar takardun paparoma to madalla kamar yadda aka ji muna dauke da rahoto na musamman a kan batun yadda 'yan najeriya suke kwarara zuwa karatu a kasar ghana sannan za mu kuma leka saudiya domin mu ji irin wato inda aka kwana kan batun manayacin najeriya da ake maidawa gida don an ce ba su da muharamai to amma yanzu ga cikakkun labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Kungiyar mayakan Alshabab ta ƙasar Somalia ta ce ta janye daga wuri na ƙarshe da ke ƙarƙashin ikonta a ƙasar. Kungiyar ta sanar yau Asabar cewa ta fice daga birnin Kismayo da ke gabar teku. Jiya Juma'a da garin ƙasar Kenya suka kai hari a birnin a wani farmaki da aka kai da nufin kakkaɓe mayakan ƙungiyar al-shabab dai ta ci alwashin mai da martani rundunar sojan ƙasar kenya ta ce harin da aka kai jiya juma'a ya kunshi mayakan ƙasa da na teku da kuma na sararin sama an kuma kai harin ne tare da haɗin kan ƙungiyar tarayyar afirka da dakarun gwamnatin samaliya waɗansu mazauna garin sun ce yau asabar mutane suka yi ta wawashe gine-ginen da ma'aikatan ƙungiyar al-shabab ɗin suka zauna dakarun ƙasar kenya sun yi ikirarin cewa sun kwace ikon waɗansu sassan arewacin birnin suna kuma shirin kutsawa kudanci a cikin 'yan kwanaki masu zuwa dubban mutane sun yi jerin gwano a titunan babban birnin ƙasar pakistan domin nuna fushinsu dangane da silman ɓatanci kan addinin islama 'yan sanda sun ce kimanin mutane dubu goma sha biyar ne suka yi zanga-zanga a kiraci yau asabar ta nuna kyamar sulman da aka hada a jihar california ta nan amurka masu zanga-zangan sun rika bayyana kalaman kin jinin amurka sulman mai lakabi da turanci innocence of muslims ya haifar da fushi a waɗansu lokuta ma da zanga-zanga da ta yi sanadiyya asarar rayuka a ƙasashen musulmi an kashe mutane da dama a zanga-zanga da ta hada da jakadan amurka a libya tsohon kukun paparoma benedict ya bayyana gaban kotu na gajeren lokaci a matakin farko na shari'ar da ake tuhumar sa da sata takardun paparoma paul gabriel ɗan shekaru 46 wanda yake da 'ya'ya uku ya bayyana gaban kotun fada batikan yau asabar yayin da kotun da ke sauraron ƙara da ta kunshi alkalai uku ta fatali da waɗansu shaidu ta kuma yanke hukunci cewa za a saurari ƙara kan wani mai ƙwarewa a fannin na'urar kwamfuta da ke aiki a fadar Vatican da ake tuhumar su da aikata wannan laifin a wani lokaci na daban. Yayin sauraron ƙara na tsawon sa'o'i biyu, kwamitin ya ayyana ranar biyu ga watan Oktoba a matsayin ranar da Gabriel zai sake bayyana gaban kotun. Gabriel ya amsa laifin sata takaddun mallakar fafaroma. ya kuma ba da su ga wani ɗan jarida da ke rubuta littafi kan zarmiyar zargin rashawa a fada Vatican. Lamarin ya zama wani abu mafi girgiza fada a tarihin jihar da ta tafi kowace rashin girma a duniya. To labaran na zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. wani binciken harkokin kasuwanci a beijing na nuni da cewa watan satumba ya kasance wata na goma sha ɗaya jere da ake samun koma bayan harkokin masana'antu a ƙasar ta china odar kayan ƙasar da ake yi kuma ya ragu a watan satumba fiye da abin da aka samu a cikin watanni 42 yayin da buƙatar kayayyakin da ake sarrafawa ƙasar china ya ragu a ƙasashen duniya kamfanin hsbc mai sa ido kan ayyukan masana'antu bisa minzanin awo maki ɗari wanda ƙasa da maki hamsin ya nuna raguwa na nuni da cewa an samu ci gaba kaɗan a watan satumba inda minzamin ya nuna maki 47.9 akasin 47.6 da aka samu a watan agusta daga ƙarshe rahoto na baya-bayan nan dangane da ayyuka amurka na nuni da cewa mutane da dama sun samu ayyukan yi yanzu fiye da lokacin da shugaba barack obama ya kama aiki a watan janairu shekara ta 2009 rahoton da ma'aikatar ayyuka ta amurka ta bayar jiya juma'a ya saba wa ɗaya daga cikin manyan batutuwa da ɗan takarar republican mitt romney yake kamfe da su cewa an yi asarar dubban guraben ayyuka a ƙasar tun da shugaba obama ya hau ga mulki mr romney yana kamfe a jihar pennsylvania jiha da 'yan takara biyu suke fafatukan neman rinjaye lokacin da aka samu labari cewa rahoton ma'aikatar kodagun na nuni da cewa yayin da mutane miliyan goma sha uku ba su da ayyukan yi an ɗauki mutane dubu ɗari hudu aiki cikin watanni goma sha biyu da suka cika a watan maris fiye da yadda aka yi kiyasi tun farko wannan na nuni da cewa yanzu waɗanda suka samu aikin yi ya haura abin da ke ƙasa lokacin da Mr. Obama ya hau karagar mulki da 125 kuma guraben da wato guraben ayyukan da aka samar sun fi waɗanda aka rasa yawa a wa'adin mulkinsa. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. To madalla, kamar yadda muka ce za ji rahoto na musamman kan ɗaliban Najeriya da suke kwarara domin karatu a kasar Ghana to amma bari mu taso daga can Saudiya inda ɗazu na tambayi wakilin mu Ibrahim Abdulaziz kwa ina aka kwana kan batun dambarwar maniyyatan Najeriya da ake maidawa gida? Eh, to ana dab da za ka kira ni ne muka zanta da shi jakadan Najeriya a ƙasar Saudi Arabia alhaji abubakar shehu bono ta wayar salula wanda yanzu haka ke jidda inda ya bayyana mana cewa tuni an soma samun fahimtar juna tsakanin jami'an gwamnatin kasar da wato na najeriya da na kuma su saudiya din dangane da wannan takaddama ko kuma wannan dambarwa da ke wakana tsakani na batun hana ko kuma zon mata mahajjata ba tare da muharrami ba lamarin da ya jawo aka maida maneta kusan dubu ɗaya da ɗari uku da saba'in da shida zuwa gida Najeriya. Ya bayyana mana cewa yanzu haka an soma ko kuma an kusa ƙarshen wannan dambarwa domin kamar yadda ya ce nan da ɗan lokaci kaɗan ne lamarin za a kawo ƙarshe kuma a ci gaba da jigilar maneta eh, wanda aka tsaida kusan kwanaki biyar. Ibrahim amma abin da mutane suke faɗi shine cewa wannan lamari a bisa duka alamu ba wai batu ne na muharramai ba. saboda an san abin akwai su kansu manyan malamai a nan saudiya sun ba da fatawar cewa mace tana iya zuwa cikin tawaga saboda kamar najeriya tana tura mahajjatanta tawaga take turawa eh eh haka dai su malamai ko kuma musamman abin da shafi su eh, hukumomin Najeriya ke bayyana to sai dai su kansu hukumomin Saudi Arabia sun yi fatali da wannan batutuwan kamar da suka ce sun sanar da hukumomi da ma jami'an Najeriya kuma akwai ma kamar a takardun da aka cika sun bayyana musu kan cewa akwai wannan batu kuma kamar yadda shi kansa wato kakakin majalisar ko kuma kakakin hukumar kula da harkokin eh, Eh, mahajjata a nan saudi arabia hakim hadi ya fito ta kafafen yada labarai musamman a nan saudi arabia ke bayyana kan cewa su hukumomin najeriya suna sanar da wannan batu kuma ba wani ne na farko ba kamar ma yadda suka bayyana ai ko akwai wata kasa da suka dakatar a shekaru biyu da suka gabata dangane da wannan batu amma dai kamar yadda dai su manyan hukumomi na najeriya suke cewa an kusa a shawo kan wannan dambarwa da ake ko kuma ke wakana yanzu a tsakanin hukumomin biyu. you. ta a gaida Ibrahimu, wakilin a birnin akra Baba Yakubu Makeri ya bi diddigin batun 'yan Najeriya da suke kwarara zuwa karatu a manyan makarantu da kuma jami'o'i na kasar Ghana. Wasu dalilai suke sanya dubban su suke zuwa can a yanzu. A cikin 'yan shekarun nan dai Ghana ta amshi bakoncin ɗaliban Najeriya fiye da shekaru da suka gabata. To kowane irin haske ne ɗaliban na Najeriya suka gani a nan Ghana a cikin wannan lokaci har sa suke sha'awar karatu a nan Ghana. Sunana Abubakar Abdullahi Ibrahim na fito daga jihar Kano daga karamar hukumar Dambatta. Abin da yawan sha'awa a karatu a Ghana shine fil ɗin da na yi IT fil ne. So a nan Ghana ne zan samu in karasa karatu na cikin sauki. So wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa na zo Ghana karatu. daga kuje abuja ina fito gaskiya yanayin karatun su yana da kyau ana koyarwa sosai a ghana sunana ali mustapha alamin bello ina bauchi state lallai daga cikin abin da ya sa muke sha'awan zuwa karatu ghana shine gaskiya a universities namu na nigeria muna yin shekara kamar hudu biyar in za mu yi digiri kan information technology amma makarantun da muke a nan ana yin shekara uku ne kawai ka kare digiri akan information technology sunana zainab na fito ne daga lagos gaskiya karatun ghana ya fita ba saboda suna da karatu sosai kuma level of education ɗinsu ma yana da girma don ba za a haɗa shi da sauran kasashe haka ba shi yasa muka zaɓi ciwon zamu zo nan karatu sunana mahmud adam shira na fito ne daga jihar bauchi cire local government kaga a can najeriya muna da matsaloli kamar na samun admission kafin ka samu admission sai ka ta procedures da yawa sai kana bi kaga a can za mu waye ka mine ku mu yi jam ka je ka post jam in ka post jam din ma an baka da wani kafa an baka da wani connection ba za ka samu admission ba yawancin mu da muka zo nan mun yi shekara waje uku hudu da gama secondary school ba admission so bayan da za mu kawo we just have to find a way to school to kowane irin makarantu ne yan Najeriya suke zuwa a nan Ghana tambaya kenan da na yi wa wani ɗalibi na zangon farko Hussaini Adamu Garba Tunga daga Adamawa mai zaman sa a Abuja. Kamar wanda ne ni na zo gaskiya makaranta ce nake ga mai zaman kanta tunda ita dai asalin makarantar daga India take. Branch nata ne a nan Ghana. So makaranta ne mai zaman kanta. To kuma mafi yawanci dai gaskiya zan ga yan uwana dai yan Najeriya da na zo na haɗu da su a nan duk dai makarantun da suke zuwa dai mafi yawanci makarantu ne masu zaman kansu. To sai ya zancen kuɗin makaranta. Eh kuɗin makaranta gaskiya you can compare with Nigeria don ba zan manta ba yanayin yadda nake je ake biyan kuɗi a Nigeria za ka biya 30,000 naira wanda za ka biya ta ne a shekara ɗaya. That's Federal University. Although state university, some of the state universities suna biyan almost 60, 70,000 naira. But so ana wana biyan semester ɗaya 1,000 dollar. Wanda ga yake kana ganin yayi tsada ko yayi sauki? Eh, tsadan shi bai kai wanda za mu ce yayi tsada ba tunda za su baka duk wani materials da kake bukata na karatu. Akwai wasu jami'o'i da dama na masu zaman kansu da ɗaliban Najeriya suke zuwa, amma an fi samun yawan ɗaliban ne a jami'ar Mahatma Gandhi University a nan Accra wanda yake da tushensa daga kasar India. Andrew Okwabi shine shugaban sashen karatu a nan jami'ar wanda ya nuna min abin da ke jawo musu yawan ɗaliban Najeriya da wasu ƙasashe na Afirka. The mission of this university is to deliver good quality education but at the lowest cost. We for instance uh, give out laptops. Ya ce manufar wannan jami'a ita ce ba da karatun kwarai cikin ra'usa shine mukan ba da kwamfuta na tafi da gidanka da wasu kayan karatu duka akan farashi mai ra'usa. Kuma bukatar mu ita ce ba koyar da karatun ba ɗaliban da su iya aiki da ilimi da suka yi bayan karatun. Na tuntubi Andrew ko yalla wannan jama'a tasu tana da izini na aiki a nan Ghana. I know for instance that uh, for you to run a tertiary institution in Ghana you ought to to get the clearance from the National Accreditation Board, which we have done. Ya ce, ina sani kafin ka gudanar da jami'a a nan Ghana, to wajibi ne ka nemi izini kuma mun riga mun yi hakan. To ko yalla akan samu wasu jami'o'i da suke satar hanya suna gudanar da harkokinsu ba tare da izinin hukuma ba. Tambaya kenan da naiwa daraktan sadarwa na hukumar ilimi ta Ghana, Paul Kofi Krampa sai ya ce. No private university can operate in this country without approval by the National Council Education and then the National. Ya ce babu wata dama mai zaman kanta da za ta iya yin aiki ba tare da izinin gwamnati ba wasu ɗaliban sun nuna damuwansu ko makarantar nasu tana da rajista da hukumar bautar ƙasa ta najeriya gudun kada su gama karatu amma ko gwamnatin najeriya ba ta yarda da shahadunsu ba wanda yasa na sake tuntubar shugaban sashen karatu na jami'ar mahatma gandhi andrew okwabi kowane irin mataki ne suke ɗauka akan haka we're just discussing the issue of registering with the youth service in nigeria and i want to regularize ya ce gaskiya ne muna nan muna tattaunawa akan rajista rajista da hukumar ta bauta wa ƙasa ta NYEC a Najeriya ta yadda ɗalibanmu dai idan sun gama karatu ba za su shiga wata damuwa ba idan sun koma can ƙasarsu su Najeriya. To ko akwai wasu matsaloli da ɗaliban suke fuskanta a zamantakewansu da nan Ghana. Sunana Muslim Abubakar Adamu wani fito daga jihar Bauchi ne cikin Bauchi local gamma. Eh alhamdulillah ba dai mu ce akwai wani matsaloli ba saboda yanzu muka fara ba mu kai lokacin da da mu ce mun fara samun wasu matsalolin da za su daga mana hankali ba alhamdulillah duk abin da ya taso mu ya mu dalibai muka yi iya kokarin mu mu magance abu mu ba tare da ma sai ta ce wani waje ba sai dai wasu ɗaliban sun gargaɗi su da bin dokokin Ghana daga bisani suka yi kira ga gwamnatin Najeriya da ta kyautata yanayin karatun jami'a a can Najeriya Baba ya ko Makiri sashen Hausa na murya Amerika kara Ghana a gaida Baba Yakubu Makeri kada shafa da cewar ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC ga Halima Jimrau da filin amsoshin tambayoyinku. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku ta cikin shirin amsoshin tambayoyinku. alhaji bagida hago dukawa kano nigeria zuwa ga filin tambayoyinku na sashen hausa na radio america tambaya ta ita ce wadda nake so zan yi ina son da allah a bayan amsar tsakanin annabi adam lokacin da ya Fati zuwa bayyanar annabi nuhu shekara nawa ne sannan kuma ina son san tsakanin annabi nuhu da annabi ibrahim shekara nawa ne tsakaninsu sannan kuma ina son in san tsakanin annabi ibrahim da annabi musa shekara nawa ne sannan ina son in san tsakanin annabi musa da a ah, manzala sallallahu shekara nawa ne fatawata ta biyu ita ce don Allah ina son Halima a gaya min bayan Manzala Allah ya bar duniya da shekara nawa na na Aisha ta rasu fatawata ta uku ita ce don Allah ina son a bani amsar lokacin da annabi suleimanu isa a ɗauko gadon bilkisu gabaninta musulunta bilkisu tana wata ƙasa ne shi kuma annabi suleimanu yana wani ƙasa ne kuma bayan wannan ina son da allah a gaya min a ina kabarin bilkisu yake kuma a ina kabarin annabi suleimanu yake bayan wannan ina son dan allah a gaya min a ina kabarin hasiya matar fir'auna yake bayan wannan a ina kabarin eh, maryam mahaifiyar annabi isa yake To Alhaji ba gida ba hago dukawa Kano, Najeriya idan kana kusa ƙara matsowa, ka daɗa sautin rediyon ka domin ka ji amsoshin tambayoyin nan naka guda guda daga bakin Malam Lawali Alijibu. tsakanin annabi adam lokacin da ya wa fati zuwa bayyanar annabi nuhu shekara nawa ne eh, alhaji ba gida ba hago dalilin tambayar ka mun hadisai da littattafan tarihi sai muka samo cewa tsakanin annabi adam da annabi nuhu karni goma ne shi kuma karni guda shekara ɗari ne kenan shekara dubu tsakanin annabi adam da annabi nuhu saboda ibn habban ya rawaito a cikin sahihin shi yace an abi umama na rajulan qala ya rasulullah nabiyun kana adam qala na'am mukallam qala fa kam kana bainahu wa baina nuh qala ashrata qurun yace annabi adam annabi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi na'am yace to tsakanin su da annabi ne shekara nawa ne ya karni goma kenan shekara dubu sannan kuma ina son san tsakanin annabi nuhu da annabi ibrahim shekara nawa ne su. tsakanin annabi nuh da annabi ibrahim ibn sa'ad ya kawo cewa akhbarna muhammadu bin amr bin waqid al-asri min ghayr wahid baina ibrahim ashirar ta kuru إبراهيم karni ne ta sana. Ya ce tsakanin annabi Nuh da annabi Ibrahim karni goma ne shi kuma karni guda shekara ɗari ne kenan shi ma shekara dubu ne tsakanin annabi Nuh da annabi Ibrahim sannan kuma ina son san tsakanin annabi ibrahim da annabi musa shekara nawa ne tsakanin annabi ibrahim da annabi musa shine dai nafsin hadisin wanda yake cewa wa ibrahim wa musa bin imran asharata qurun wal kalmi ni Ya yace tsakanin annabi ibrahim alayhi salam da annabi musa dan imran alayhi salam yace karni goma ne shi kuma karni guda yana da shekara ɗari kenan shekara dubu ne tsakaninsu sannan ina son in san tsakanin annabi musa da ah, manzala sallallahu alaihi shekara nawa ne tsakanin annabi musa da annabi sallallahu alaihi wasallama littattafai ba su zakara ba cewa ga tsakanin annabi musa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai dai gama da muka yi mun samu shekara dubu biyu da ɗari uku da dalilin cewa annabi musa tsakanin shi da annabi isa shekara dubu da ɗari bakwai ne sannan tsakanin annabi isa da annabi sallallahu alaihi wasallama shekara ɗari shida ne in muka ɗauki ɗari shekara ɗari shida muka ƙara da shekara dubu da ɗari bakwai shi zai ba mu shekara dubu biyu da ɗari uku. Bayan manzo Allah ya bar duniya da shekara nawa na na Aisha ta rasu. Bayan manzo Allah ya bar duniya tsakanin su shekara arba'in da shida da na na Aisha. Domin Allah sallallahu alaihi wasallama ya mutu ranar Litinin sha hudu da watan Rabiul Awwal sana ta sha ɗaya ta hira wanda ta yi daidai da miladiya takwas da watan shiwan ko kuma in ce ma takwas da watan shidda shekara ta ɗari shidda da talatin da biyu miladiya annabi sallallahu alaihi wasallama yana da shekara sittin da uku da kwana biyar sai na na aisha radiyallahu anha ita kwa ta rasu daren talata sha bakwai ga watan ramadan shekara ta hamsin da bakwai hijiriya wanda ta daidai da shekara ta ɗari shida da saba'in da takwas ita kuma tana da shekara sittin da shida in ka ɗauka a hijiriya shekara hamsin da bakwai an da shekara sha ɗaya shi yake ba mu shekara arba'in da shida in muka ɗauka a miladiya shekara ɗari shida da saba'in da takwas an da shekara ɗari shida da talatin da biyu shi zai ba mu shekara arba'in da shida kenan tsakanin annabi sallallahu alaihi sallama da aisha radiyallahu anha shekara arba'in da shida ne tsakanin rasuwarsu. a bani amsar lokacin da annabi suleimanu isa a ɗauko gadon bilkisu gabaninta musulunta bilkisu tana wata ƙasa ne lokacin annabi suleiman da ya sa a ɗauko gadon bilkisu na na bilkisu tana birnin saba wanda yake ƙasar yaman ƙasar yaman tana nan tana makwabtaka da saudiya kuma tana makwabtaka ta sharinta da somaliya shi kuma annabi suleimanu yana wani ƙasa ne shi kuma annabi suleiman alaihi salam yana falastin ne sai dai in ma karin bayani falastin da ake kiranta a da ba ita wace bakin ɗan falastin ta yanzu falastin ta da ita ce ta dangana duka kasar isra'ila tana ciki ta ɗauki wani ɓangare hannu daga cikin jordan ta ɗauki wani ɓangare daga cikin masar ta ɗauki ɓangare daga wajen suriya kenan falastin tana da faɗi ba yanzu ba da aka yi auna-auna aka ci ƙasa aka da wasu ƙasashe daga ciki ko bayan wannan ina son da Allah a gaya min a ina kabarin Bilkisu yake kabarin Nani Bilkis har yanzu yana birnin nan na Saba a Yaman wanda na gaya ma in ka je birnin Saba akwai guri wanda aka sa alama wanda an rubuta wannan shine kabarin na na Bilkisa kuma a ina kabarin Annabi Suleiman yake to sai kabarin Annabi Suleiman alayhis salam kabarin Annabi Suleiman alayhis salam yana wani ƙauye wanda ake kira salfa yana wani ƙauye wanda ake kira salfa wanda yake nisan kilomita talatin da biyar da birnin kurk a kudancin urdun na ce ma urdun ita ce ake kira shardani da faranshi ko shodan bayan wannan ina son dan allah a gaya min a ina kabarin hasiya matar fir'auna yake sai kabarin asiya matar fir'auna inda bincike da muka yi an samu sabani wajen malamai sun faɗi gari daban-daban amma dukansu sun kacewa a cikin masar yake sai dai garibuwan da suka faɗi wasu sun ce yana cikin damascus wasu sun ce yana asuwan wasu sun ce yana nan birnin alkaira cikin ƙasar fir'aun amma almuhim wanda muke so ka rike cewa shine yana cikin masar kadarin asiya matar fir'aun bayan wannan a na kabarin eh, maryam mahaifiyar annabi isa yake kabarin maryam alayhi salam mahaifiyar annabi isa yana nan a kudus yana nan a birnin kudus cikin wata kanisa ko kuma ce ma coci ko iglis wanda ake kiranta kanisar tilkiyama tana nan kanisa ce wanda sananniya a birnin kudus ita ce babbar kanisa a birnin kudus ana kiranta kanisar tilkiyama sai wanda yake son karin bayani akan wannan bincike da muka yi iya iya duba littattafai kamar haka iya iya duba sayi ibn habban na ibn habban يا إيه ديب على البداية والنهاية لا لابن كثير ينا إيه ديب على المستدرك نهاكم ينا إيه ديب على الموجم الكبير نتبراني ينا إيه ديب سعيد الجامع مع الباني ينا إيه ديب كتاب الطبقات من محمد بن سعد ينا إيه ديب التفسير القرطبي إمام القرطبي ينا إيه ديب فتح الباري ابن حجر ينا إيه ديب سعيد البخاري البخاري ينا إيه ديب في زلال القرآن نفسه بالكتب ينا إيه ديب على الكشاف نزل أخشري ينا إيه ديب التفسير القرآن العظيم ابن ibn kasir a ƙarshe yana iya diba tafsirin nujum na ibrahim al-jarrafi To baki ɗaya dai iyakacin shirin namu na yau kenan sai kuma a makon gobe da yardar Allah ku ji wani sabon shirin To yanzu a madadin Malam Lawali alijibo wanda ya ɗauki lokacin bincike da kuma amsa mana waɗannan tambayoyi da masu haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham da Diodone Chubahiro CD ni ce taku Halima Jimrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri. Ku huta lahiya haka kuma Allah ya sa mai ƙarshen mako cikin ƙoshin lahiya da kwanciyar hankali da wadata. Tuma da lashi kuma ya kawo mu ga takardattun labaran duniya. Ƙungiyar mayakan Alshabab ta ƙasar Somalia ta ce ta janye daga wuri na ƙarshe da ke ƙarƙashin ikonta a ƙasar. Ƙungiyar ta sanar yau Asabar cewa ta fice daga birnin Kismayo da ke gabar teku jiya Juma'a da karen ƙasar Kenya suka kai hari a birnin a wani farmaki da aka kai da nufin kakkaɓe mayakan. ƙungiyar al-shabab dai ta ci alwashin mai da martani rundunar sojan ƙasar kenya ta ce harin da aka kai jiya juma'a ya kunshi mayakan ƙasa da na teku da kuma na sararin sama an kuma kai harin ne tare da haɗin kan ƙungiyar tarayyar afirka da kuma karin gwamnatin ƙasar samaliya dubban mutane sun yi jerin gwano a titunan babban birnin ƙasar pakistan domin nuna fushinsu dangane da sulman ɓatanci kan addinin islama 'yan sanda sun ce kimanin mutane dubu goma sha biyar ne suka yi zanga-zanga a kiraci yau asabar ta nuna kyaman sulman da aka hada a jihar california ta nan amurka to masu sauraro da takaddatar labaran muka zo ga karshen shirin wannan lokaci sai can da misalin karfe tara da rabi na dare agogon najeriya da niger wato karfe takwas da rabi kenan agogon kasar ghana idan allah ya nuna mana za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen cikin su har da shirin na na mu tattauna kafin wannan lokaci a madadin sauran abokan aiki musamman grace alheri abdu da fara wanda ya kula da ɗakin na watsa shirye-shirye da injiniyan mu zanga-zanga ibrahim alfa ahmed a birnin washington dc ke cewa mu huta lafiya thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.